wannan ma dai na cikin sabbin matakan da gwamnatocin jihohin Taraba da kuma Benin suka dauka domin kawo ƙarshen rikice-rikicen da ke wakana a tsakanin al'umman Tibi da kuma jikun musamman ma akan iyaka jami'an hukumar kula da kan iyakoki ta Najeriya wato Boundary Commission suke ma jagorantar wannan gangamin faɗakarwa. Yes, all the border communities along the stretch of the boundary. We are hoping to start the exercise soon. bari ne muku albishir cewa za mu soma aikin shata kan iyaka nan ba da jimawa ba da muku da zara an sako kuɗi aikin za mu soma kuma ai an sa ma kuɗin cikin kasafin kuɗin bana kai nan da watan maris ne ma za a soma a don haka ne ma aka soma wannan gangamin na faɗakarwa a cewar jami'in hukumar shata kan iyakan. So we are hoping that either in March or April we'll start the exercise. yayin wannan gangami da aka gudanar a kan idanuwan mataimakin gwamnan jihar Benue injiniya Benson Abono da mata kwaransa na Taraba Haruna Mano shugabannin al'umman jikun da kuma Tibi duk sun saba layar kawo ƙarshen wannan tashe-tashen hankulan da ke faruwa kan iyaka tsakanin al'ummomin biyu da farko ma dai ga mataimakin gwamnan jihar Taraba Haruna Mano. Mutanen Benue da Taraba mu 'yan uwa ne kuma za mu ci gaba da zama 'yan uwan juna kawai ana so ne a ja wannan a san iyakaci saboda yawan gwamnatin jihar taraba ta tashi ta ce za ta yi wani abu duk abin da za a yi ta san cewa ga iyakanta nan in za a kawo asibiti mun san cewa daga nan abin da ya kama zuwa nan iyakacin namu kenan jihar taraba daga nan kuma abin da ya kama zuwa can ya zama a jihar benue state ba wani abu bane ba wani abu wanda ya wuce wannan ba wai kowa na so a raba mutane ba ne. Shi kuwa mataimakin gwamnan jihar Benue injiniya Benson Abono ya yi taliki nema da cewa The Deputy Governor of Taraba State has given you the message that has brought us here today. Mine is just to tell you that everything he told you, I agree with him. The Benue State government agrees with him. The Governor of Benue State also agrees with it. kamar yadda ɗan kwana, mataimakin gwamnan jihar Taraba ya faɗi mun ko taro ne a nan domin mu duba wannan batu na shata kan iyakokin al'ummomin mu biyu kuma za a yi wannan aiki ne a ƙarƙashin hukumar kula da kan iyakoki ta Najeriya manufa shi ne a samu fahimta juna ba wai a raba kawunan al'umma ba. All we have come here today to tell you is that when they come to do this boundary demarcation, allow peace to reign. To wai kome al'ummomin kan iyakan ke cewa Mr. Robert Achisayi na ko cikin masu da tsaki daga bangaren Tibi ya bayyana da masu kaji da wannan taron faɗakarwa da aka yi. Sunana Robert a Chief Sai, ne eh, mutumin Sai ne, ba wani damuwa a cikin mu tsakanin mu da jikin concerning da boundary demarcation. Ba mu da wani matsala a mu ce mu yi fada bare. Wannan zaman lafiya ne kuma za a raba wuraren da Benue Bunke na. ba magana da zai kawo wani damuwa ba. Shi ma Musa Cakwa daga yankin masarautar rafin kada ya ce wannan taron iyaka da aka yi yayi daidai don haka ka iya samar da zaman lafiya tsakanin al'ummun tibi da kuma jikun. sunana musa tsakwa a matsayin sakatare na rafin kada chief don eh, a gaskiya zaman lafiya muke so kuma muna ba da goyon baya dari bisa dari a irin abin da gwamnati take so ta kawo mana ta yi domin na kawo mana zaman lafiya koma da menene fata ko shine Allah sa kulla ta biya kuɗin sabulu ko a samu a rage tare hanya da kuma kai wa juna hari Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya